يقول تعالى عظيم الشأن في كتابه القرآن إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا وصح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال كلكم راعين وكلكم مسؤول عن رعيته فمن جملة الأمانة لأن الأمانة هنا اسم جامع الألف واللام هنا للاستغراق فتدخل جميع أنواع الأمانات تحت هذه اللفظة إنا عرضنا الأمانة إن تلك الأمانة أو من تلك الأمانات التي حملها الله السماوات والأرض والجبال وأبينا عن حملها وأشفقنا منها خلافة الله في الأرض وخلافة الله الخلافة أمانة لذلك جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم تضييعها من أمارات الساعة جاء أحد الصحابة وسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الساعة فلما أجابه قال إذا ضيعت الأمانة فانتظر الساعة قال وكيف إضاعتها يا رسول الله قال إذا وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة وفي الحديث كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته الإمام راع فهو مسؤول عن رعيته والرجل راع في أهل بيته وهو مسؤول عنهم حتى المرأة راعية وهي مسؤولة عن رعيتها والخادم راع ينص عليه عليه الصلاة والسلام وهو مسؤول عن رعيته فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته واعلموا عباد الله أن الله سبحانه وتعالى لما أذن في الخلافة ورضي أن يسود أحد الناس البقية كان ذلك من قصد هناك غرض ليس هملا ولا عبثا ولا لعبا ولا هزوا فكل من تزعم زعامه فعليه أن يحافظ على الضروريات الخمس وهي مقاصد الشريعة أن يحافظ على الدين ويحافظ على النفوس ويحافظ على العقول ويحافظ على النسب والحسب ويحافظ ويحافظ على أموال الناس فكل خليفة عليه أن يقوم بذلك فإلا فقد فقد رئاسته فقد فقد سيادته وخلافته وسيادته فأنتم أيها الديمقراطيين ما هو جوابكم عن هذه الأمانة هل تحملتموها على وجهها وأديتموها كما ينبغي أم أفرطتم فيها وفرطت ليس هو الأول بل هو الثاني فما قمتم بها حق القيام والله يحاسبكم عليها الله يحاسبكم ثم لا تقول أنا لست خليفة ولست سيدا ولست أميرا ولست, ولست كذا ولست كذا وكذا لا فهذه القرعة التي عندك فأنت سيد عليه وأنت من تسيد الناس وأنت من تخلعهم فإذا استعملها في المكان اللائق بها وإلا فسوف تحاسبك عند الله يوم القيامة واعلموا أنه من الخطورة بمكان أن ينتخب الإنسان على ما سيناله من الأغراض الدنيوية المادية بل يكون الانتخاب لله عز وجل ولا يكون كذلك حتى تنتخب من استوفى الشروط اجتمعت فيه الشروط وانتفى فيه الموانع فإذا انتخبت على هذا الأساس فهو الانتخاب المبارك الذي يرجى منه الخلاص من المأزق الذي يعيش فيه الناس عباد الله إن الانتخابات تقترب الأيام تدنو فشدوا الوثاق شدوا على الوثاق وشدوا على ساك العزم حتى تقوموا بما ينبغي حتى لا تحاسبون يوم القيامة عند الله عز وجل أسأل الله سبحانه بأسمائه الحسنى وصفاته العليا أن يوفقني وإياكم لما فيه رضاه إنه سميع قريب مجيب الدعوات وأقول ما تسمعون وأستغفر الله العلي العظيم الجليل لي ولكم ولسائر وكافة المسلمين من كل ضب فاستغفروه يغفر لكم إنه هو الغفور هو ما صال بك وانا خطبة وانا رانا مع البركة تجمع شاترة watan sha biyu watan zulhijja hijirar annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam na da shekara 1447 wanda ta dace da shida ga watan shida watan yuni kalandar albashi shekara 2026 a wannan masallaci mai albarka na markazin nuru kenan makaranta tanwir layin makabarta farawa hotoro ƙaramar hukumar nasarawa a jihar kano najeriya ta yi magana ne akan wajibin da yake kan duk shugaba duk wani wanda allah ya dora masa wani shugabanci komai kankantarsa to ga abin da yake wajibi a kansa kuma dole ne idan bai yi ba zai amsa tambaya a ranar tashin alkiyama zai amsa tambaya a gaban Allah subhanahu wata'ala ya wannan abin sannan ya tsira idan bai yi ba babu tsira a tare da shi ina roƙon Allah ya datar da shugabanni ga aikata abin da ya kamata su aikata yawan masu albarka bayan mukaddima da na sabai da na kan faɗa cikin alfahari ba alfahari na mai jiji da kai ko toro ko takama ko jin wani faɗi a rai na cewa shi wani uwa ba ne ko wani abu ba ne a alfahari irin na wanda koyi da abin koyi shi na nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan mukaddima din ya tabbata ita annabi sallallahu alaihi wasallam yake a hudubobin shi gaba daya ita yake a wajen karantarwar sa, in zai yi wa'azi in zai nasiha in zai yi meeting kai ko daure aure zai daura sallallahu alaihi wa alihi wasallam wannan muqaddima din ita yake yi ina roƙon Allah subhanahu wataala ya mu ladan koyi da annabi Muhammad Allah ya sa mu zama to abokan zaman sa a gidan aljanna sai maqadi da inda malikin yan wa masu albarka Allah subhanahu ta'ala yana cewa lallai mun bijirar da amana ga sammai da ƙasa da duwatsu sai suka ƙi karɓa ji tsoro amma ɗan adam sai ya karɓa lallai shi ɗan adam ya kasance mai yawan zaluntar kansa ne kuma jahili akwai wauta a tare shi wautar da take tare da shi ita ce ta sa ya karɓi wannan amana shi yake bai ɗauka sannan annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya inganta a hadisi yace kowanne daga cikin ku makiyayi ne ma'ana shugaba ne kuma za a tambaye shi game da abin da aka ba shi kiwo yawa masu albarka Allah subhanahu wa ta'ala ba haka kawai ita a yi shugabanci ba ba haka kawai iyadda wani isamu daraja akan sauran mutane ta ɓangaren shugabancin da ya ba shi ba ba don wasa ba ne ba don taitin ba ne ba don kawai wargi Allah ya ce ai wannan ba a akwai manufa da ta sa Allah subhanahu wataala yake waɗansu su shugabanci waɗansu wannan manufar dole ne duk shugaba wajibi ne a kansa sai ya sauke wannan manufa ta ubangiji ta shugabanci da ya bashi ta jagoranci da ya bashi ta mulki da ya bashi dole ne sai ya sauke idan bai sauke ba Allah subhanahu ta'ala zai tambaye shi kuma sai ya mai da bayani haka nan idan ya sauke zai mayar da bayani yawa masu albarka wannan amana da Allah ya faɗa suna ne na jinsi amma duk wani nau'in amana ya shiga ciki da yake al'amana ta alif da lafin ta jinsi ce da haka duk wani nau'i na amana ya shiga cikin wannan amana ɗin na daga nau'in amana da ya shiga cikin wannan ita ce amana ta shugabanci wani zamanto ya shugabanci waɗansu ko dai a gida ko a unguwa ko a gari ko a karamar hukuma ko a jiha ko a ƙasa ko a wata ofis wata ma'aikata ko a wani kamfani ko a kasuwa dole wani sai ya jagoranci waɗansu sun zama to suna ƙarƙashinsu to wannan matsayin da Allah ya baka ba ka kawai ya baka ba akwai wata manufa da ke nufi sai ka tambayi kanka shin ka cimma wannan manufa ta ubangiji subhanahu wata'ala da ya ba duk wanda Allah ya ba shugabanci jama'a Allah ina neman sa ya buba ne guda biyar abu na farko shine kula da addini ya kara addinin Allah ba damuwa ba ce a ƙarƙashin gwamnatin demokradiyya ko ta kwamanisanci ko ta capitalism ko ta liberal ko kowane irin tsari ka samu shugabanci amma shi Allah ina neman ka kai ka tsare masa addinin kuma inda dina inda Allah islam kuma zai tambaye ka ka tsare idan baka gane wannan ba inin kaya kai iyo a cikin kundin tarihi sarkin habasha ko da yana da ina arne ne amma ya ba da kariya ga addinin Allah sarkin habasha gabanin musulunta ya ba da kariya ga addinin musulunci na daga ciki sai ka bayar da kariya ko da ka ce kai ba musulmi ba ne amma su ma musulmi ka ba su kariya su yi addininsu irin yadda aka ce su wannan haƙƙi ne na Allah subhanahu a akan duk wani shugaba da Allah ya shi shugabanci abu na biyu a kare rayukan mutane kar a bar rayukan mutane su so sun yi arha ta yadda ran kiyashi ya fi ransu daraja ba mai neman kiyashi ikishe amma ana kama mutane ana kashe duk wanda Allah ya bashi shugabanci wannan shugabancin ko da na gidanka ne sai dai kai ka mutu akan a kashe iyalanka Allah ina neman ka tsare rayuwarsu ballantana kana shugaba a ƙaramar hukuma ko kana shugaba a jiha ko kana shugaba a ƙasa wajibi ne ka tsare rayukan waɗanda kake shugabanci. karan kyale yan ta'adda suna kama mutane suna kashewa kada kyale kasa maimakon ta ringa jikuwa da ruwan sama ya zamanto da jinin bayan Allah take jikuwa ana kashe su babu kai Allah ya baka shugabanci wajibi ne ka tsare rayukan al'umma idan baka yi ba Allah subhanahu wa ta'ala zai tambaye ka mutum daya ya mutu a dalilin mulkinka ko a ƙarƙashin mulkinka Allah sai ya tambaye ka mutum daya ya mutu ka sani ko baka sani a kashe shi da zalunci kai din sai Allah ya tambaye ka in ka ji ya tambaye ka sai ka ce ubangiji ban sani ba sai ka gani na shiga ban ɗauka ba ta kan fitta ɓarawo, ko ba ta fitta shi abu na uku duk wanda Allah ya bashi mulki dole ne ya tsare wa mutane hankulansu karabar kayan maye karabar kayan shaye-shaye karabar miyagun kwayoyi waɗanda suke gurɓata ƙwaƙwalwar yara suke gurɓata ƙwaƙwalwar mutane da hankulansu suna kara kaina a tsakanin al'umma kuma kowane irin samfuri in Allah ya ba shugabanci dole ne ka tsare hankulan mutane dole kai fada da miyagun kwayoyi duk wani abu da za a sha kawar da hankali dole ne kai fada da shi baka da iko don Allah ya baka mulki ka ringa ko kayan maye kana ba 'ya'yan mutane suna yi maka banga siyasa saboda tsare maka akwatu saboda su yi maka kamfen saboda su baka tsaro da kariya bayan ka ɗaya jami'an tsaron da gwamnati ta samar saboda 'yan ƙasa su ba su tsaro ka ɗaya kai suke wa aiki kuma sannan duk ba su ishe ka ba sai ka zo ka ɗaya 'ya'yan mutane 'ya'yan talakawa ka ba su miyagun ƙwayoyi miyagun kayan shaye sai sun sha don su yi maka banga siyasa Allah zai tambaye ka Allah zai tambaye ka ya aka yi ka tsare hankulan waɗanda kake mulka a zamanin shugabanci? mutum nawa ya haukace mutum nawa ya fito da gidansu da hankalinsa da komai amma yau gashi nan ina yawo bola-bola ko akan hanya yana tsace ya zari, ya zama sha tara sai Allah ya tambaye ka iya adadin waɗanda suka samu kansu a wannan matsalar kowanne ɗaya bayan ɗaya sai an tambaye ka kuma sai ka mai da bayani abu na hudu da duk wanda Allah ya bai wa shugabanci dole ne ya tsare shi ne ya tsare nasabar mutane kar a kyale zinace-zinace kar a kyale maɗugo kar a kyale luwaɗi abubuwan da suka shafi jinsi kada a kyale su taɓarɓare kada a a ringa samun 'ya'ya a kasa gane waɗannan 'ya'yan wai mutane suka haife su ko shaidanu dole sai ka tsare nasabar mutane kar da gurbata kar abin zinace-zinace amma saboda tsabar sakarci wai hukumomi a ƙasar nan wai gidajen giya da giyayen gidajen shaye-shaye da gidajen neman mata wai kudi suke ba wai haraji ake karɓa gwamnati tana Allahu musta'an Allah ka rike mu ana gani waje kasuwannin gwari da ake cewa ana yin cikin 'ya'yan shegu ana yin wasu ana banzatar da su a cikin kasuwa yarinya ko yaro su tashi su san ubansu ba su ma irin wannan rayuwar za su yi yau lalacewa ta kai waɗannan wurare da Allah ikan jefa musu wani bala'i duk shekara sai an gama ana hada-hada gobara ta tashi saboda ana yi ne da kayan ya yayi yau wai gwamnatoci wai suke musu gini wai ka gina wurin da kai kasan abin da ake yi ana yin shaye-shaye mafakan mabarnada wuri da ake yi zinace-zinace ka zo ka ɗauki kudin al'umma malullah dukiyar Allah ka bayar ko ka ɗauka ka gina irin waɗannan wurare kuna mujahara ta zunubi sabo laifi ga Allah su ba kamar kuna cewa kun yi duk abin da ya ga dama kuna gada isa ba za ka yi bayani za ka yi bayani ba ka gina wurin da za a yi zana ba za ka yi bayani ba ka gina wurin da za a kai kayan shaye-shaye miyagun kwayoyi a sha ba a yi san ɗele za ka yi bayani ba ka gina wuraren da kidnapper da azar terrorist za su je samu mafaka ba su fito su ayyukansu na ta'addanci suna da mafaka da za su gudu saboda za su je su biya su buya. za ka yi bayani ran kiyama za ka yi wa Allah bayani in Allah ya baka mulki dole ne ka tsare hakkulan mutane ka tsare nasabarsu kada a ringa samun 'ya'yan shegu a tsakanin al'umma kuma karka bari aure yi wahala yi tsanani a tsakanin mutane yau ku duba ku gani kamar ana ganin kaba-kaba ko inda aka sha mutane da gatura wasu ya ce wai sadaki karancin sadaki 200,000 sai wannan din yi wahalar bayarwa amma za a yi laifi kudin na gani ina so kudin gaisuwar uwa gaisuwar uba har da kudin wanda aka kasa saboda wulakanci wai a kodo shi kasa shi aka yi wai kaka an sa al'adu a cikin harkar aure ta yi wahala sai har ka sai ta yi karatu sai ta yi kaza wai wata mata aka je gidanta aka ga wani jika aka ci wannan fasai ta dan jami'a ne dan jami'a ne jika ta tafi jami'a karatu aka yi mata ciki ubanta ya kore ta sai ta koma gidanta sai ta yi a shine aka bar mata shine take ta shi dan jami'a ne ka ce yarka sai ta yi kara ga nan kullum suna rubuta wasiƙa kullum suna kira don allah malam a yi hutuba don allah malam a wajen karatu a yi wa iyaye nasiha a yi musu wasiya a umarce su a yi musu wa'azi karatun nan ba san sa muke yi ba ka ce ba za ka yi mata aure ba sai ta zama graduate to dama yin suka gama jami'a din ai undergraduate to kafin ta gama undergraduate ta zama below graduate sai a yi kace sai ta yi karatu duk masu neman ta yanzu ta yi musu gansansa a matsayin da na karatu sai musu gansansa a haka a jiki sai musu gansansa shi kenan sai ka je ka aura kai kuma ku canza tunani to wannan aikin na shugabanni ba su ne za su kawo doka su ce yarinya sai ta shekara 18 sai mata aure ba shekara 18 karancin shekarun aure to wanne kuma suka ajiye karancin shekarun zina eh. shekara nawa ne karancin shekarun zina an ga sunan gabanin sai gama sakandare an gama lalata kuma ta lalace Allah zai tambaye ku Allah zai tambaye ku sai kun gaya masa da wanda dalili kuka ce sai ya ta shekara 18 da wanda dalili kuka ce sai ta zama undergraduate sai ta gama karatu sannan za ta yi aure sai kun gaya masa amma ku sani duk wanda ya kyala yarsa ta shekara tara bai mata aure ba duk zunubin da ta yi shi ma ta rubuta masa wannan zunubin da aka sai ku je ku ta rike su ku ta hana su sai sun gama karatu sannan sai aure ana taba ta tana jin daɗi tana taba ana jin daɗi duk za a yi muku kura da shan bugu gardi da kwace shugabanni za ku yi bayani a matsayinka na uba a matsayinka na wali a matsayinka na yaya jagora a gida kai ma za ka yi bayani za a tambaye ka Allahumma sallim sallim abu na biyar da yin Allah ya ba su mulki dole ka tsare mutane shi ita ce dukiyarsu kana kyale waɗansu haka kurum suna ɗauke dukiyoyin waɗansu su kwace yanzu ku duba ku ga yadda kwace yi yawa kada mutane a cikin gosulo kawai sai a samu wasu 'yan iska su zo su tsare mutane haka kurum sun ga su kwace kuma yi gari da hukuma ba abin da za a mutane kuma sun zama lusaraye waɗansu ɗaiɗaikun mutane wai su zo cikin mutum ɗari kaza wai su yi ɓarna kuma su tafi turu Allah ya saka yan tashar Najeriya su alheri ko ai bayan sallar nan ina jin ranar na da wuce yan iska sun kwashi yan kayan su za su yi musu ta'addanci su ma suka ɗiba a yi haukan kowa mai sun kore su ba su kore su haka ake yi wani baya rayuwa sai wani ya mutu da wani baya samun lafiya sai wani ya yi rauni wani baya samun sai wani ya rasu haka rayuwa take me ce mafita akan wannan mu koma ga Allah subhanahu wa ta'ala in mun koma zuwa ga Allah Allah zai kawo mana mafita cikin halin da muke ciki Allah ka ba mu ikon koma zuwa ga Allah yan wa masu albarka annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kowanne ɗayan ku makiyayi ne za a tambaye shi game da abin da aka bashi shugaba limamin sallah limamin gari mai unguwa ko dagaci ko hakimi ko sarki a tsarin gargajiya kansila ciyaman gwamna shugaban ƙasa a tsarin zamani kowanne daga cikinsu sai an tambaye shi game da abin da aka bashi kiwo limami ne kowannen su limami ne Allah zai tambaye ka wannan limancin na sallah da na baka kai wa mutane irin sallah da nace ai kai musu sallah irin ta annabi zai tambaye ka sai ka shirya amsa in dai daidai ka faɗa in ba kai ba ranar tubla sara'i wannan ranar babu koye-koye duk abin da yake nan shi za a faɗa daidai da daidai annabi sallallahu alaihi wasallam yace me gida a cikin gidansa makiyayi ne za a tambaye shi game da abin da aka ba shi kiwo mace a gidan mijinta makiyayiya ce za a tambaye ta game da kiwon da aka bata ita mai hidima a gida shi ma makiyayi ne za a tambaye shi game da abin da aka ba shi kiwo ya yi sauke inda ya kamata ko bai sauke umar na fafa bai na cewa kuwa kanku hisabi gabanin a muku hisabi shugabanni ku tambayi kawo nan wani haƙƙi kuka sauke a cikin waɗannan haƙoƙi guda biyar kun tsare addinin Allah kun tsare rayukan bayin Allah kun tsare hankulan bayin Allah kun tsare nasabar bayin Allah kun tsare dukiyoyin bayin Allah ko ku a'a abin da kuka ga dama kuka yi ku tambayi kanku gabanin ubangiji ya tambaye ku kuma ku tattala amsar da za ku bayar dole sai kun amsa to sannan duk wanda ya zai zo yi mana campaign mu zabuwa ne ya gaya mana cin waɗannan abubuwan guda biyar ne yayi wanda dalilinsa za mu zaɓe shi kuma karkace Allah ya taimake ni ni ba shugaba ba ne wannan ƙuri'ar da kake da ita taka ƙwallin ƙwan shugaba ne kai a kanta dole kai amfani da ita inda ya kamata in ba kai amfani da ita inda ya kamata ba Allah zai tambaye ka kuma ka sani hatsari ne babba ka yi zaɓe saboda wani abu da aka baka ko saboda wata manufa ta duniya yau duk mutane sun sauka daga layin da ya kamata su hawa na zaɓe sun koma wasu surkududai mutum zai zo yi maka ba shi kansa da ya zo yi maka kamfen bai taɓa yi maka tunanin ma addini ba ko na amma kuma haka kake abin nan sai ka zaɓe shi na ji wani yana wata magana ma wai shi ko peter obi ne ya kashe sardauna sai ya zaɓe shi ta dama a envelope naka ai ba sai ka fito ka gaya mutane ba amma dai lalacewa ta ƙare a kan mutumin da bai san kishin kansa ba Allah ya tsawo jama'a zaɓe yana kusowa Zaɓe ina taho kowa ya yi shiri mun yi musulun musulun mun kafa gwamnatin musulmi da musulmi a ƙasar nan wannan ya nuna cewa muna da dama muna da iko idan mun ga dama za mu yi abin da ya kamata idan mun ga dama ba shi ke amma dai an yi walƙiya an ga komai an ga kowa to yanzu ne za a zo a yi siyasa musulmi kowa ya tsaya wata hukar shi ba ta abin da za a ba shi kwaye da faɗi wani abu ba a sai an samar da sauyin da ya kamata a wannan rayuwar sha muna roƙon Allah ya ba mu shugabanni na kwarai shi zaben in ya zo muna roƙon Allah ya sa a yi lafiya a gama lafiya duk waɗanda suka yi mana abin da ba daidai ba muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya karɓi haƙƙinmu daga wajensu muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ba mu shugabanni na ƙwarai Allah ya ba mu shugabanni na ƙwarai Allah ya sa musulmai mu ya yi a wannan kakar zaɓe da za ta zo Allah yi mana mai kyau a duniya Allah yi mana mai kyau a lahira Allah ka tsare mana azabar mutane Allah muna roƙonka Allah ga Najeriya ta durkusa a gabanka Allah ka kawo mata mafita Allah Najeriya na hannun yan tsari Allah muna roƙonka Allah ka yi mata tayi na ƙwarai Allah ka saye ta da daraja Allah ka saye ta da kima Allah ka kwace ta a hannun makiya Allah muna roƙonka ga bayinka musulmi da sauran bayinka mun roƙo gaba gare ka Allah mu masu rauni ne kene ne mai ƙarfi Allah muna roƙonka ka ƙarfafi rauninmu Allah ka kwace mu daga hannun azalimai. Allah muna roƙonka Allah ka shirye mu ka shirye yaranmu ka shirye manyanmu, ka shirye mazanmu ka shirye matanmu Allah ka shirye shugabanninmu Allah ka kimsa shirye a cikin zukatanmu ka yi riko da hankulanmu da kwakwalanmu zuwa ga abin da kake so ka yi da shi ibadallah inna Allah mara bi shay'in bada bi nafsi wa sanna bi malaikati arshi qudus fa qala